an wayi safiyar yau laraba da samun bayanai da ke zagayawa a shafukan yanar gizo masu nuna cewa kasu gwamnati dan ta'addan nan dogo gide ya kwanta dama a wata asibiti a sokoto akan haka ne na yi tattaki domin gudanar da bincike akan wannan lamarin kuma bayanai da na samu daga wani jami'in tsaro wanda baya da izinin magana a hukumance ya tabbatar da cewa lallai dogo gide ya kwanta dama bayani ya nuna cewa dogo gide ya samu raunuka ne na harbi sanadiyar arangama da sojojin da ke aikin samar da tsaro a ƙarƙashin shirin hadarin daji inda wani babban jami'in tsaro tare da taimakawar wasu ƙananan jami'ai suka yi masa hanya suka kawo shi a sokoto inda aka yi masa magani kafin rai ya halinsa a wani gida da ke unguwar babera kuma ya ce tuni an kama babban jami'in tsaron da ake tuhuma da hannu ga kawo dogo gide a sokoto na bincika batun yaya gawar ta dogo gida take zuwa yanzu sai da ya ce zai min bayani daga baya akan haka na tuntubi masu bibiyar lamarin tsaro a najeriya akan wannan batun na mutuwar dogo gyade bashar altina goyawa shine shugaban rundunar adalci a najeriya kuma yana mai cewa babu shakka waɗanda al'amura abubuwa ne waɗanda ba abun mamaki ba ne wannan ƙasa domin wannan ƙasa dukkan abun da ka sani idan kana da kuɗi cikin wannan ƙasa babu abin da ba a iya maka jami'in tsaro ya zo da shi ya kwanta asibiti ya rasu wata asibiti nan cikin sokoto kuma abin an banka shi yanzu duka abubuwa ne waɗanda ba sun babu mamaki game da su kuma abu ne waɗanda sukan iya faruwa game da waɗannan ayyukan na 'yan bindiga. Haka ma na tuntuɓi wani wanda ya saba shiga tarkon dogo gyaɗe lokacin da ya jagoranci saci yaran makarantar birnin Yawuri a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. A muna cikin farin ciki duk da shike muna da yaƙinin cewa haka za ta faru gare shi. saboda zaluncin da dogo gida ka yi ya kai makurar zalunci ya zalunce mu ya samu cikin yanayin kayi a lokacin da ɗauke muna yara ya wargaza makarantar har yanzu ga fgc bin yawuri da ta dawo cikin garin yawuri ba ta dawo cikin hayyacin kanta na matsayin fgc ba ba zai yiwu shi tabbata shi na zaluntar mutane ba allah shi kyale shi akan haka nan ba to ko me masana tsaro za su ce akan wannan batun na mutuwar dogo gide Dr. Yahuza Ahmad Getso masanin tsaro ne a Najeriya. Dama shi duk mai rai mamaci ne. Ah, kuma dama tun daga lokacin da aka kai wani hari a wani lokaci, ana ba da bayanai ah, na sirri na ficewa na wasu gurare da ya je ɓoye da yana jinya da kuma ficewar da ya daga ƙasar Najeriya zuwa wasu garuruwa na ƙasa ɗaya daga cikin ƙasashen da ke makwabtaka da mu. wanda ba zan yi faɗi kowane guri ne ta kafa yada labarai ba amma jami'an tsaron najeriya sun san sun samu bayanai sahihai a guri na tare da kuma su jami'an tsaro na ita waccan kasar an yi mai yiwuwa saboda haka wannan zai zama watakila ya zama hanya ce mafita domin kullum kamar abin da nake cewa shine Ah, muna neman a samu maslaha amma ba ta hanyar sulhu neman cewar ai sulhu da 'yan ta'adda ba yanzu dai jama'a na cigaba da tofa albarkacin bakin su akan wannan batun na mutuwar dogo gidi wanda jama'a da yawa suka koka akan yadda ya addabe su a can baya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya